mubi ina kan da daga yara yan boko haram dinnan sun zo sun kewaye ni a gurin sun kewaye ni a gudun sana'a na yaran malam nan sun zo sun auku mana a cikin garinmu kuma sun kashe mana yan uwa kuma mun samu mun fita Allah fitar da mu na lafiya gashi muna cikin mawuyacin hali ka? saboda ba wanda yake kula da mu kuma ba wanda ya taimake mu wasu kenan ke tuno yadda mayakan Boko Haram suka mafar musu a yankunan arewacin jihar Adamawa yayin da suke tattaunawa da yan kwamitin tantance ta'adi da gwamnatin tarayya ta kafa ta ziyarce su domin sanin halin da suke ciki kwamitin da ya ma ziyarci mai martaba sarki Mobi Alhaji Abubakar Isa Ahmadu da kuma daukacin ƙananan hukumomin da aka kwato don tabbatar da halin da ake ciki to kome yan kwamitin so gano yayin wannan ziyarar wannan ita ce tambayar da newar shugaban tawagar alhaji musa zakari jim kaɗan da fitowa daga fadar sarki saboda babu mai babu wanda zai ce mutane su dawo garinsu da ya wuce sarkin garin shi da kansa sarkin garin ya dawo garin nan shi ya tare mu kukuwan da aka yi da jawabai a kofansa hama na ce yanzu dai hankula sun kwanta sarki ya dawo saboda haka duk wanda mutumin mubi ne ko mazaunin mubi ne idan ya ce ba zai dawo ba to dama zaman mubin bai dame shi ba amma lafiya kan tun farko a jawabinsa kwamandan bataliya ta musamman ta 28 da ke fafutukar kwato yankunan da ke hannun mayakan boko haram a yankin brigadier janar victor o ezeku ya ce fakawa yanzu sun sami nasarar kwato daukacin kananan hukumin da ke hannun mayakan da boko haram yayin da suke cigaba da aiki da yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf don kakkaɓe burbudin mayakan na boko haram Madagali now, the station is ongoing. by the grace of God, before the weekend or after the weekend, we will be made, we'll make bold to say that uh, uh, Adamawa is totally in our control and so, um, yanzu haka mun ci galaba a kansu kuma muna yabawa da irin taimako da haɗin kai da 'yan sa kai na maharba da 'yan kato da gora ke badawa yanzu haka komai ya lafa jama'a na ci gaba da komowa muna kuma fatan sauran waɗanda masu ka rage su ma za su komo dakarunmu suna kokari kuma lallai ana samun nasara sosai a cewar kwamandan battalion brigadier general izegu we're working hand in hand with the local vigilantes who are lookouts from here they give us timely information and we swing into action and uh... to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da wasu 'yan asalin yankin mobin irin su barista da joshua bugira da kuma alhaji abraman kwacham ke nuna bacin ransu bisa abin da su kira shakulatin bangaro da suke zargin gwamnan jihar mr balajan gilari na nunawa na rashin ziyartar su yau fiye da watanni hudu da aka kwato yankin kuma mu as far as we are concerned babu gwamnati a nan mu dai kawai allah ne madafanmu kuma muna jira gwamna muna da shi kuma daga madagali yake bai je wuraren mu nan ba bai ba kowa jaje ba mu za mu yadda da duk wani abu da su zo su gaya mana ba yanzu ya riga ya kare mu muna kira ga talakawa su tsaya su kare ƙuri'arsu su su tabbata sun zaɓi shugabanni da za su kare mutuncin al'ummar Najeriya da dukiyar Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya